assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai na yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haɗuwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjid sauti sunna mana mazallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzan allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana jagoranci allah ya mana gudumawa allah ya taimake mu idan ba mu manta ba tafsirin namu dai muna na cikin suratul an'am kuma jiya mun tsaya ne a aya wato ta arba'in da biyar da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta arba'in da shida insha Allahu tabaraka wa ta'ala yau muna hudu ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga tara ga watan biyar shekara 2019 miladiyya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda dai muke lura da cewar kaga an fara lissafa azumin ɗaya biyu uku hudu sai ce yanzu an zo goma to allah ya taimake mu allah ya mana gudumawa ya Allah ka sa mu ƙara ƙarfin gwiwa wurin maka ibada ba komawa baya ba Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a akwai wani dan uwa da ya bada turmin zani na marayu muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma muna ƙara dai <clears throat> jaddada tunasarwa wa mutane yadda aka saba kofofi a buɗe take ga waɗanda suke kawo taimako daidai karfinsu wurin ainihin irin abin da Allah ya hore musu akwai wanda Allah ya hore musu mai yawa suna kuma ba da mai yawa ko wanda Allah ya hore musu daidai kima dai kuma duka suna bayarwa to kofa dai yana buɗe masu kawowa talibiji da masu kawo kaɗan-kaɗan daidai su muna fata dai ba da su manta da wa'annan wato manyan bayin Allah ba Allah ta'ala ya ba mu ikon taimaka musu to ta'ala kai tsaye za mu shiga cikin karatun kamar yadda muka ce mun tsaya a ayata ta arba'in da biyar za mu tashi na arba'in da shida Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai a laramar shirla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون الله تبارك وتعالى يا شيخ بدا بياني أولا آية وتوتى أربعين wannan دير وإن أيها الله yi ayyuka ne da suke tabbatar ma duniya ba wani Allah sai Allah ta'ala shi kadai idan ya yi yin abu babu wanda ya isa zo ya yi idan kuma ya yi abu babu wanda ya sai zo ya hana ya ce don me yasa ba a yi ba in allah ya ga dama ya saukar da ciwo sai dai a zuwa kewaye ka ana zazzara ido ko ba san yadda da a yi da kai ba sai allah ta'ala ya ga dama sai ya yi maka in ya saukar ma da talauci haka za a barka idan ya saukar ma da wata nakasa haka za a barka shi yasa ubangiji ta'ala anan yake kalubalantan kafurai an gane wannan ko ma'ana yake gaya wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kalubalance su in dai ababen da suke bautawa koma bayan Allah suna da wani aiki da suke iya yi har hakan ya rudar da mutane suka ga sun cancanci a bauta musu to ga wani abin da idan Allah ya yi ko a wanda zai iya fitowa ya ce don me yasa aka yi haka ko kuma ya gyara kan wannan Allah ya ce kul ka gaya musu ai ka gaya lil kuffari kenan gaya wa kafirai ara'aytum ai akhbiruni kenan ku bani labari mana in akaza Allahu ala in akaza Allahu sam'aku idan ubangiji ya kame ganin ku kuka da abin jin ku kuka dawo ba ku ji ayi ma'ana a sammakum ya maida ku wato kura ne ba ku ji wa absarakum sannan ya rike ganin ku ai ma'ana a ku ya maida ku ainihin makafi ba ku gani sannan wa khatama ala qulubikum ya kuma shato zuciyanku kuka dawo falata ta'rifuna shay'an ba ku san komai ba kun dawo garori ba ku iya gane komai Allah ya shafe muku zuciya to man ilahun ce kun bihi kuna da wani Allah koma bayan Allah wanda zai zo muku da wannan abin da Allah ya kame din ai amsa shi ne babu in Allah ya ka kurma ya sa aka haife ka kurma ya ka ci gaba da rayuwa a matsayinka na kurma idan Allah ya sa ka zo duniya ba ka gani don wani sai a haife shi ma babu kwayannin idan idan a shafe kuma babu wanda ya isa ce dai mai da shi mai gani sai Allah ta bada wa ta'ala wato shi kadai ke iya yin wannan aiki to shi shine man ilahun gairullah ya tekun bi wani Allah kuke da shi koma bayan Allah ta'ala wanda ya halicci sama da ƙasa da kowa da komai wanda zai iya zuwa muku da shi ai bi ma akazahu minkum kenan bi za'amikum na abin da ya kwace daga gare ku nan da riyawanku to ina wanda zai iya ainihin karba muku in ba shi ba Allah ya ce unzur kaifa nusarriful ayat ku duba yadda muke jujjuya ayoyi muke sarrafa shi muke bayaninsa dalla-dalla amma duk da haka sun mahum yasrifun duk da haka suna karkacewa su bar duk ainihin wato Allah ta'ala su karɓan wato karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su yi imani da Allah to duka wannan irin aiki ne na ubangiji akwai ko inda Allah ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayrullah ya'tikum bidiya in Allah ya sa muku dare dindindin gari ya wayewa kuna da wani Allah wanda zai wayar muku da gari babu wanda yake nuna Allah shi ɗaya ne domin da allolin suna da yawa ran da wannan Allah ya ƙi maka abu sai wancan Allah hey ba yi ka koma bauta ma wancan ba to sai zama Allah kwaya ɗaya ne kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyama man ilahun ghayrullah ya'tikum bilaylin taskununa fi kuna da wani Allah wanda zai kawo muku dare ku huta in Allah ya ce kan rana ta faɗi kawai a zauna dindindin cikin wuni babu wani Allah wanda zai iya warware wannan matsalan sai Allah ta baraka wa ta'ala wannan duka alabuwan abun nan abubuwa ne da suke nuna maka Allah maɗaukakin sarki shi kaɗansa ne bayi da abokin tarayya domin duk irin wannan aikin ba a samu wani zai iya yin wannan aikin ba ne Allah ya ce sun ma yi sun mahum yasdifun amma duk da haka da irin wani abubuwa da ake musu bayani dalla dalla sai gashi nan suna karkacewa gabarin imani da Allah ta tabaraka wa ta'ala قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون الله تبارك وتعالى يتشوى قل أي هروا قل لهم يا مشكلة أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة شيء إذا عذاب الله يزومك أكيد ko cikin dare ko cikin wuni azaban nan ta zo muku a ke ai abin da yake akwai hal yuhliku illa alqawmu zalimun ai ma'ana ma yuhliku kenan ba masu halaka game da wannan azaba da da a saukar face mutane waɗanda suke azzalimai waɗanda suke kai a kaucewa wa karantarwan Allah da kuma karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu wani wanda zai halaka da irin wannan matsalan sai waɗanda suka kafirta su ne alkafiruna a ma'ana ma yuhliku bi sakudi wal gadabi illa hu babu wanda za su halaka da bakin ciki da takaici sai waɗanda suke kafirai amma Allah ta'ala ya tsara ba zai zuba wa muminai bakin ciki ba ko wani abu ya same ka na takaici wannan jarabawa ne liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya jarabe ku waye zai kautata aikinsa karka ce kwata-kwata ba za a iya jaraban ka ba Allah zai jarabe ka alif lamin ahsiban nasu an yi turaku an ya kulu aman na hum la yuftanu Allah ya ce wa kadi fatanna alladhina min qablihim fa la ya'lamanna Allahu na sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin dan haka wannan sunnan Allah ne a bayan kasa a jarabi mutum mai imani a girgiza shi a gaya ya imaninsa zai kasance Allah ta'ala jarabe mu da abin da da mu iya na'am وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله تبارك وتعالى يكتشوا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ba mu taɓa aika wani ɗan aika ba face mun aika shi ne bisa dalilin ya yi bishara wa waɗanda ainihin wato suka yi imani da shi ya ba su ya musu albishir akwai gidan aljanna Allah ta'ala ya tanadar musu da shi ya yi musu wannan albishir din shine wa manu musulun mursalina illa mu wa munzirin ainihin bishara ana yi ne wato wanda wanda ya zamto man amana a masa bishara bil jannati cewa zai shiga gidan aljanna wa munzirin kuma sannan dan aikanmu yakan zanto mai gargadi wai wa man kafara kenan bin nari wato ayi gargadi ma wanda ya kafurce cewa akwai shiga gidan watan jahannama an gane wannan ko faman amana wanda ya imani wa aslah ya kuma gyara aikin sai kyautata to fala khawfun alaihim wala hum yahzanun waɗannan ba su da tsoro gobe alkiyama a gidan lahira sannan ba sa da bakin ciki Allah madaukakin sarki wato mai kishi ne kuma yana kishin mene yana kishin bayinsa kuma Allah baya so a saba masa kamar yadda kai ma dan adam baka so a saba maka dan bana jin akwai wanda ‘ya'yansa da su masa abin takaici ya fito yana ta murna a ce yana kake murna a yau na ji daɗi ne na aiki ɗana ya ce ba zai je ba sai abin ya faranta min rai ba wanda zai faɗi wannan ashe har yan adam ma ba sa so a saba musu sakamakon haka ne ma aka samu wani hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Imam Bukhari da ya fitar da wannan hadisi hadisi na 7412 sannan kuwa da goma sha shida haka ma Imam Muslim ya fitar da hadisin hadisi na 1499 wanda aka samu al-Mugira radiyallahu anhu kala an samu daga Mugira Allah ta'ala ya kara masa yadda ya ce قال سعد بن عبادة سعد بن عبادة يقول لو رأيت رجلا مع sai لضربته gaira غير مصفح yace da dan ga wani mutum tare da matana yace wallahi da na sare shi da takwabi babu sassauci ba daga kafa kaga kishi kenan ba kai gaude ka tara mazaje a dakin matan ka kai kuma ka tafi hira wai ka bar su wallahi abokaina suna can da ita suna ta kallon tv sukan kai sha biyu sai za ba ta bacci da wuri yan da zame ta har sha biyu da shi da ita da abokaina kaga wannan jahilci ne da rashin sanin addini kai da abokin kan ma kun ɗuri ɗakin matan kama tana zirga-zirga ma ya aka ƙare kai da abokin ta yi nan ya bi ta da ido ta yi nan kai wawa baka san yana kare mata kallo ba ko ba haka ba ne ba eh ko kuma ita karan kanta ka je da wani abokin da ya fi ka tsari ya fi ka siffa ya fi ka iya ado kuma ba wanda zai shiga gidan mutane ya shiga gaja-gaja sai ka ga mutum ya kintsa jikinsa sai ya ɗuri gidan mutane kai baka san kuma idan matan ya koma kanwa ba ya koma kan abokinka kai shiriri ta hula ma baka iya sawa ba ba kai ake kallo ba dama a rashin wani namijin ake kallon ka dole ka je ka ɗebo wani ka shigo da shi ka ga wannan dole rashin kishi ne manzo Allah ce da yus ko la yadkhulul janna wanda ba yi kishi ba zai shiga janna ba to kaji wannan sahabin yace da na dake shi da takwabi kuma wallahi duka da ba daga kafa fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa bala sai wannan labari ya isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fa ga abinda fasa'ad ya faɗa yace fa shi fanda ne samu wani da matansa fa wallahi zai sha kaifi ko ba haka ba yace da zai same sai labari ya isa wajen manzon Allah ai ana jira a ji mai manzon Allah ne ci sai manzon Allah yake cewa a ta'ajibuna min ghairati sa'ad shin kuna jin mamakin kishin sa'ad ne wannan bayanin da ya wai har kuna jin mamakin kishin irin na sa'ad sai wallahi la'ana aghayr minhu wallahi to ni na fi sa'ad kishi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bai kama daga zama soko ba ce wallahi shi bai da wani kishi he ya ce a abokin sai je ka dauki matana da Allah ka kai ta anguwa ko ce kanin sa je ka dauki matana kai ta anguwa duk wannan jahilci ne saboda kanin ka yana iya mene ya iya auren matanka kuma ka samu kani su kurkutacce matan su kurkutacciya sai ku yi wa yayi yi wa yayan kanin ka ma kai baka sani ba kaga ashe duka ana attack mahanyoyi na barna to wallahi manzo Allah ce kun ga kishin nan na sa'ad da yace in ya ga wani da matansa zai sare shi eh to ni na fi sa'ad din kishi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh to ni na fi shi kishi ma an gane wannan sai kuma ya ce wallahu agayara minni Allah kuma ya fi ni kishi kun gani ko hawan hawa annabi ya kowa Allah ya kowa kuma eh Allah ya fi annabi matsayi manzon Allah ya fi kowa Allah kuma ya fi manzon Allah matsayi saboda Allah ba annabi ne annabi ba ba Allah bane kaga ba za ka ɗauko aikin Allah ka ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ɗauko aikin manzan ka ba Allah ba ha kuma duk duniya ba mai matsayin annabi babu to ballantana har ka tsallake annabin ka ce ga mai matsayin Allah annabi ma an ka ce akwai mai matsayinsa ka zama kafiri in ka ce yadda ka gawa ne ai matsayin su ɗaya da manzan Allah kamar ba yanzu ka ce shi ma me kenan ka ce shi ma annabin Allah ne kuma bayan Allah ya zaɓi mazala shi kaɗai annaba Allah kai kuma ka jawo wani kamanna to bare ma wanda suke ganin ma akwai wanda ma ya fi manzan Allah ɗin ma sallallahu alaihi wasallam to shi ne sai ainihin wato manzan Allah ya ce to Allah kuma wallahi ya ce Allah kuma ya fi ni kishi kuma ya ce wa min ajali zalika wa min ajali ghairatillah saboda kishin ubangiji ne ma harrama al-fawahisha ma zahara minha wa ma bata ya haramta alfasha na sarari da na ɓoye yace wala ahadun ahabbu ilaihi da uzuri min Allah ba wani wanda ya kai Allah iya ba da uzuri wa bawa ko da akwai wallahi babu kamar yadda babu wanda ya kai manzan Allah ba ma bawa uzuri ko akwai babu annabi yana kishin kiɗa gindin bishiya yana ɗan rumawa sai wani kafuri ya laɓaɓo ya ɗauke takwabinsa ya tashe shi a bacci ya ce waye zai hana ni in kashe ka shi kuma manzo Allah shine shugaban masu tauhidin duniya yace Allah ne zai hana ka ka kashe ni sai kuma Allah ya ikonsa sai takwabin ya koma hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah sai ce ni kuma wa zai hana nin kashe ka ya koma ba da hakuri hakurin nan da ya ba sai annabi ya masa uzuri yace to je ka an yafe maka na tabbata an kai ne ba da ya haka ba ko da ya haka wani yayi a cin dinka sai Allah ya kwace abun a can din sai mai hannunka kana jin da ka jira haƙurinsa <laughs> ai ba shi ba kayansa ko to kaga babu wanda ya kai annabi haƙuri ba wanda ya kai annabi ba da uzuri to kuma ba wanda ya kai Allah ba da uzuri Allah ne ba wa bawa uzuri in yi mummunan aiki sai ce a jira shi ko dai tuba in ya tuba kuma kar a rubuta masa goma a rubuta masa kwaya ɗaya sannan in kai kyakkyawa ce ba jira maza maza a sama goma saboda ana so ka shiga aljanna ne kai kuma ka ce a'a sa ubangiji ya faɗa kulisi ya ce yana jin mamakin ɗan adam ana jansa zuwa aljanna da sarka kuma an ka duba rayuwan haka ne kana faɗa wa mutum abin da zai kai shi ni'iman Allah sai ka zama abokin faɗansa ka zama abokin karawansa ko ba haka ba ka zama abincin mutuncinsa saboda kana gaya masa ga hanyar da zai je shiga aljanna kaga wani ayi tamkar kana jan sa ne yana fuskewa ya ce shi wutan da ya ce to babu wanda ya kai Allah ta'ala kishi shi yasa ya haramta alfasha na sarari da na ɓoye sannan yake uzuri wa bayi ya ce wa min ajali zalika ma saboda ma ba wanda ya kai Allah iya uzurin ne ba asal mubashirina wa munzirina sai ya tasar da masu wato bishara da masu gargadi wa mutane wala ahadin ahabbu ilaihi madahan a madahatun min Allah ba wanda ya kai kuma Allah iya yabo ka yi abu a yaba ma ka yi abu a girmama ka a baka matsayi ba wanda ya kai Allah domin dan adam kana iya masa abin arziki ma ya zage ka ya ce ban aike ka ba to amma abin da Allah ya aike ka in kai wallahi ba dai a ci mutuncin ka ba ba dai Allah ya walakanta ka ba shine manzo Allah ce saboda haka ne ma wa min ajali zalika wa adalla wa adallahu aljannata Allah ya alƙawarin aljanna ga duk wanda ya bi dan aikan da ya aiko shi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi Allah da kuma duk annabawan da suka gabata ma waɗanda suka yi biyayya wa annabawa duka Allah ta'ala ya yi aljanna saboda su don haka Allah maɗaukin sarki ya ce wa ma nursilil mursalina illa na wa munzirin ba mu taɓa aika wani ɗan aika ba face wato yana bishara yana gargaɗi fa man amana wanda ya imani wa aslaha ya gyara aikinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da tsoro akan wannan sannan ba su da bakin ciki gobe kiyama ya Allah muna roƙonka ka samu cikin wanda ba za su yi bakin ciki ba gobe alkiyama na والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون Allah ya ce na kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata ayoyinmu yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun hakika azaba za ta shafe su ai da su fada cikin azaba saboda abin da suka kasance suna yi na fasikanci ai yakhrujuna min suna fita daga da'a wa Allah suna fita daga da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka ya masu na lalle wuta za ta shafe su ai ma'ana za a tsumbula su cikin wuta kenan gobe alkiyama na قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون تو الله تبارك وتعالى أنا أمرت من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني با الله يكي والنبي كتي كذا كتي كذا كاسم كما دول النبي يفدي ونن أبن سبود بيا والله تبارك وتعالى don haka Allah ya ce ƙul ai ƙullahun kenan la ƙulu lakum indi khaza'inullah ni dai ba zan gaya muku ba wai wurina akwai taskan arzikin Allah ma'ana maimakon ka ce Allah an zittani sai ka ɗaga nu ka ce manzan Allah an zittani kaga ka koma matsala duk arzikin duniya da na lahira ba annabi ake roƙo ba wa ake roƙo Allah ake roƙo a ce tun da ba da a roƙi manzan Allah ba min babi aula a ce wani local person ma ba da a zaɓe shi ba ga wanda Allah ya bashi matsayi ya zama duk duniya ba kamansa amma da da ka mutu kana roƙonsa wallahi wuta da ka da za ka mutu kana roƙonsa wuta za ka je to ka ji manzo Allah ne Allah ce ga ya musu babu taskan arziki a wajena in da ka roƙi arziki ka roki Allah kar ka roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye ma ba a roƙe shi ba an fahimta ko haka kuma da Allah ya mai da shi wurin sa sannan ba za ka dinga cewa ya manza Allah ba ni kaza ya manza Allah ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni a'a waye mai kula da kai sa ka cikin masoya manzan Allah shine alhayyul allazi la yamut raye wanda baya ne baya mutuwa saboda manzo Allah yanzu kan da hayyin ne amma ba yanzu kan mata ya mutu kuma baya jin ka annabi yanzu baya san abin da ake a duniya an fahimta ko domin ranar lahira in an tabar da mutane akwai abubuwan da za a gaya wa annabi wanda ce an yi a bayan ka kai baka san an yi ba ina fata muna lura da ka ba a roƙon kowa sai Allah ta wa ta'ala gashi annabi ya ce a waje na babu taskan arziki sannan wala a'lamul gaiba duk wannan Allah ne ce faɗa wala a'lamul gaiba ban san gaiba ba kai kuma daman me kace ya san gaiba kaga wuta da ka je saboda yanzu kun yi fito na fito da da Allah Allah yana cewa annabi ka ce ban sani ba kai kuma ka fito da kayan yakin ka ka ce ya sani ka ce wanda ma ya ce annabi bai san gaibu ba wai kafiri ne shi na rasa irin wannan kidima da ruɗu ka nan ɓata kwakwalwa ne ka yi asara ka ɗora al'umma akan asara ka wayi gari ran lahira kana nadama don duk wanda zai rika fito na fito da alkurani ka zan ban kana fito na fito da qur'ani ba da mutane kake yi ba da wa kake yi wallahi da Allah kake saboda shi ma manzo Allah ba shi ya rubuta Qur'anin ba ba shi ya kirkira ba a'a shi ma aikansa aka yi da abun in ka karyata karyatawan ya tashi akan mutanen da suka karanta maka ya tashi akan annabin da ya karanta maka karyatawan ya tashi akan mala'ikan da ya kawo sakon wa annabi ya tashi ya tafi kat gun wa ya tafi gun Allah Allah yana gaya masa ka ce ban san gaibu ba ayoyi nawa Qur'ani yana tabbatar da haka قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ba wanda ya san gaibu a sama yake ko a ƙasa yake babu shi sa waƙi'i waƙi'a da dama ya a afku zamanin annabi sallallahu alaihi sallam wanda yake tabbatarwa wa duniya annabi bai san gaibu ba eh akan yi abu bai san an yi ba sai zo ya tambaya akwai wata mata tana kula da masallaci tana sharewa tana tsabtacewa tana gyarawa kaga kula da masallaci ba wai yanzu ne mata da suke suka kirkira ba kula da masallaci dama tun can mutanen Allah mata suna kula da masallaci aka ba laifi bane dan mace ta share masallaci ta tsabtace ina ma a ce ta mutu akan wannan hanya kaga ta fifita ɗakin Allah sama da ɗakinta don wata takan waye gari daidai ta share ɗakinta wallahi sai ta zo ta yi mai share ɗakin Allah su tsabtace shi kafin su share ɗakinsu to a kan wannan Allah zai tausayin su don wannan mata aka tara su annabi bai san tara su ba aka mata wanka aka gyara ta aka yi komai aka kai ta aka mata sallah aka ji aka binne ta gari ya waye maza Allah yana ce ina mata mai kula da masallacin nan kaga yanzu yana tambaya ne akan mene bai san halin da take ciki ba to yanzu Allah kuma ya tambaya ba ta ai Allah ya eh, baka san ba an yi kaza an yi kaza ba ta'ala Allahu an zalika uluwan kabir sai tambaye shi sai suka ce masa ai ta mutu to anan ma da suka ce masa ta mutu sai ce ku kai ni kabarinta kaga itinil bai sa ina ba bai san a ina aka binne ta bai ce ku kai ni kabarinta aka kuma kai shi kabarin duk wannan a ya san gaibu kaga ya kamata mutane su yi wa kansu adalci wata rana aisha tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wani fita da da sahabbai sai raƙuma ta kwanta akan abun wuyan aisha ba a san raƙumin tana kwance akan abu aka rinka neman abun wuya aka dinga neman abun wuya aka rasa har an dai ba tsammani an haƙura ko an ce a tafi kuma duk da manzala ke neman abu a ce tunda ba gani ba a tafi dan abin da ya ɓuyewa bawa bai ɓuyewa ba bai ɓuyewa Allah ba aka ce a tafi an kama da a tafi kawai raƙumin tana tashi sai me sai ga abun muyan a wajen kana so ka ce manzo Allah yana kallon abun wuya ya bari ana ta wahalar nema kaga ka samu matsala ka duk wayannan abubuwa karatutuka ne wadda suke cikin sunna sahihiya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane matsayin Allah ka gane matsayin bawa kar ka hada matsayin Allah da na bawa iri duk sallan ka asara da kai da haka ubangiji tabaraka ta'ala ce ga ya musu wala a'lamul ghaiba ban san gaibu ba ai ma gafa anni abin da ya buya mun kenan ban sani ba kuma walam yuha ilayya ba kuma yin wahayi ba ma'ana kenan abin da ya buya mun ban sani ba wanda ba ai mai wahayi ba ba ban sani ba shi yasa da yace zai bada labarin ashabul kafi eh a wayasalunaka anir ruh yace duk zan ba ku labari ku zo gobe wallahi ba a kawo annabi bayanin ba sai bayan kwana goma sha biyar kwana sha biyar aka yi munafukai ana ta ne mutumin fa ya ce gobe gobe zai faɗi abu yau kwana sha biyar kenan bai faɗa ba saboda me ya ce zai faɗa amma Allah bai tsara a goban da a saukar da wahayin ba hakan wani karatu ne ka ƙara gane ba shi yake kawo abun ba kawo masa ake yi domin kai kake kawo abu kace da aka yi gobe yayin da karfin ka ya kare fa domin da kai ne don matsayinka ko to sai zama rashin kawo annabi saƙon ba zubar mai da matsayi ba ne ƙara masa daraja ne al'umma ta gane aikan ba nasa ba ne domin aikan ya zama ba na annabi ba shi ne ka daraja annabi in ka ce aikan shi ya ƙiri kayansa to ba daraja shi ka yi ba an fahimta ko da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yana wayar mana da kai wala aqulu lakum kuma inni ne inni malak kuma ni din nan ban ce muku ni ba zan ce muku ni mala'ika ba ne annabi ba mala'ika ba ne amma Jibril shi yake zuwa ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani kamar a irin wannan wata ta ramadana ma Jibril yana zuwa su dinga muraja'an alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ina attabi'u illa ma yuha ilayya ba abinda zan bi face abinda aka yi min wahayi zuwa gare ni kul ka gaya musu hal yastawi al'ama wal basir shin za a iya hada kafiri da mumini eh huna huna za a iya haɗa kafiri da mumini kaga ba za su haɗu ba ba za su taɓa haɗuwa ba kafiri da musulmi wallahi ba za su zama ɗaya ba kuma haramun ne ka gwada ƙauna. Eh, ko neman ci gaba ko neman zamawa ne akan wanda yake musulmi ka ɗora wanda ba musulmin ba haramun ne addinin ka ya hana ka la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum walaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min dole ne kawai wannan laɗin nan korewa Allah ya ba wai lace nahiya ba ba ana ce ma fa kar ka kaunaci arne kafuri akan musulmi ba ba fa gaya maka haka ake ba a'a ana ce maka ba da a samu mai ikirari shi mumini yayi haka ba wai ma'ana ko kana ikirarin kai mumini ne in kai haka Allah ya kore imani gabarinka sai ka dawo ba abun wasa bane don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ke cewa kul hal yastawi al-a'ma wal basir shin zaka iya hada mumini da kafiri ai amana amsa shine la ba zai yi ba to afala ta tafakkaru shin ba za ku zanto masu tunani ba fi zalika irin wannan maganganu kenan da ake muku fatu uminu sai zama kun yi ne fatu uminuna ya zama kun yi imani ai ya kamata mutane zan masu tunani a abubuwan da alkur'ani ke gaya musu su gane Allah shine abun bi haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin mina وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون الله تبارك وتعالى يكيشوا وأنزل به أي ونن جميل لنا القرآن ونن به كو ونن هو جميل لنا القرآن وأنزل به أي معنى كتورتر دا القرآن ككرنت القرآن ومتاني سرازنا سغانا الله شيني أبن بوتاوا dan haka ka yi wa'azi kenan da alkur'ani amma ka yi wa'azin nan da qur'ani shine wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim waɗanda suke jin tsoron da a tayar da su gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala laysa lahum min dunihi ba su da wani koma bayan Allah waliyun ai ma'ana wani mataimaki wanda zai taimake su ko majibinci wanda zai jibince su ya hana musu azaban Allah baraka wa ta'ala wala shabi'un sannan kuma ba su da wani ainihin wato maceci wanda zai cece su to ka wa'azantar da su la Allahum yattaqu ko dai zamanto in an musu wannan wazi zai zama sun yi imani sun gwada wa Allah baraka wa ta'ala tsoro shine wato su ciratu daga irin abinda Allah madaukin sarki ya hane su aikatawa shine bi ibtila'ihim amma hum fihi ciratuwansu daga abin da suka kasance suna cikin sa na saba wa Allah wa amalu ta'ati da kuma zakkewa wa ayyuka na da'a wa Allah a maka gargadi sai ka bar sabo sai kuma ka koma aikata abin da Allah madaukakin sarki wato ainihin ya aike ka wato ainihin ka aikata wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ke gargadar da mutane akan sana'a ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتطرده فتكون من الظالمين الله تبارك وتعالى ينا بياني شوى wannan aya da aka karanto ana gargadar da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama kada ya kori wato ainihin waɗanda suka kasance sun miƙa wato ainihin wuya wa Allah tabaraka wa suna kuma yin ainihin abin da ya kamata kada ya ce zai kora su daga gangansa wala tadrudu allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi karka kora waɗanda suke kiran ubangijinsu safiya da maraice kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadisi ya tabbatar da Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi hadisi na 1413 wanda aka samu daga Sa'ad shi sa'ad yake cewa wannan aya na wala tadullul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yace ta sauka ne akan mutane wato guda shida yace akwai ni akwai ibn mas'ud a cikin su wato a cikin su akwai ni akwai ibn mas'ud saboda mushrikai sun kasance suna ainihin me suna nuna amana su su bar wa'inan mutane su bar gurin annabi sallallahu alaihi wasallama domin su kuma su samu su matso gangan manzan Allah kusan kafurai sukan yi wani dabara sai su nuna wanda suke tare da annabi kamar talakawa ne ko ba su ma isa ba na haka su ja su ba da waje su kuma su yi saboda su kuma su kutso to Allah ya ce wala tadrul ladzina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi karka kore waɗanda suke kiran ubangijin su safiya da maraice yayi na wajahu ai suna neman yardan Allah tabaraka wa ta'ala ne an gane wannan ko ai bi ma'ana la shay'an min agrajid duniya ba wai duniya suka sako a gaba ba wa humul fuqara sune waye talakawa talakawa kaga bai kamata a samu talaka ga talauci ga kin Allah kaga abu yayi maka biyu sai ka zama min nari ilan nari kenan nan ka sha bakin wuya can ma da ji babba kaka ai abu bai yi ba ai gara man da ka ki Allah duniya ce kai ne kake jin daɗi kake morewa duk da gobe kiyama ma in an daga ka hance ka taba jin daɗi da ka ce da ɗaya baka taba ba amma dai ko ba komai a tsakanin al'umma yana ganin ga kai kana morewa a maimako a ce kana mutsitsike ga kin Allah ga wannan ka duk faci to me aka yi kenan kaga kai baka more nan ba kai baka more can Allah ya sauwake da kaga yace wato sai yake nuna wa'ina so ya talakawa mala yace wa kana al na ta'anu fihim mushrikai suna su cewa nan talakawan duk sun zo sun mamaye ka in kana so mu shigo tafiya a kora su kaga da ai biyu babu kenan ko a kora talakawan su kuma ba za su zo su yi imanin ba yawwa to shine sai zamanto cewar wato sai suna su kansu wa talabu an ya hum li jalisu suna so annabi ya kori nan talakawa domin su kuma su zo su zauna tare da shi wa arada nabi sallallahu alaihi wasallam zalika sai ko manzala yayi attempt zai yi haka me yasa dai haka tam'an fi islamihim yana kwaɗayin musuluntansu in dai za su musulunta ku dan jajja ku ja da Allah wa'annan su zo in da su musulunta ana ganin su dinnan kamar suna da abun hannu ka san musuluntan mai abun hannu akwai bambanci da musuluntan wanda bai da ko sisi ko kuwa akwai bambanci saboda addinin bai tafiya yadda mene sai da jahilu bi amwalikum aka fara cewa ba ce jahiru bi anfusikum sai aka ce wa amwalikum ba sai aka ce jahiru bi amwalikum sai aka ce me wa anfusikum yanzu ko neman taimako ake kai da baka da amini da wahala da kyan da ka 50 naira ka bayar ko wani mai kudi kuma yana zuwa sai ce ga dubu ɗari biyar a jiya ya bu kaza dan Allah kana gan mun buɗe masa kofa kai da mu buɗe maka an <laughs> sai dai ka yi haƙuri ko zalika yuti liman ya sha sai ga haƙura fadalin Allah ne Allah na ba mu wanda ya ga dama dole ne fan Allah ya baka arziki in kai mutumin Allah ne wallahi ka tsere wa talaka ka tsere wa talaka yanzu ko masallacin juma'a ne sai ka tafi kai kaɗanka ba ka da kokobo daga kai hebar dumanka ka tafi wani kuma ya ka samu yana da mota lafiya ya ibi mutum kaza ma ya kai su ya da ibi mutum kaza ya kai su ga yana samu abin da ka samu ba wani sai ka samu ya ɗauke man janareton masallaci wani sai ka samu ya cire kuɗinsa gaba ɗaya ya gina masallaci kai kuma har yanzu ɗakin haya kake ma kuma a yadda imanin mu yake bani jin mutumin da yake ɗakin haya zai iya gina masallaci kuma wannan masallacin a kaga wannan masallacin wallahi wanda ya gina har yanzu bai da ɗakin kwana <laughs> zai yiwu sai dai zamu ɗakunoni ko ba haka ba kafin nan yayi wannan to haka abin yake kaga ce yana nuna maka mutumin da yake da arziki dole ne ya tsere ma wanda bai da shi zahaba ahlud dusul bil utu masu kuɗi sun tafi da lada yi salluna kama nusalli suna salla kamar yadda muke salla wa muna kama su. suna azumi kamar yadda muke azumi amma wata sadakuna bi amma amwalihim suna sadaka da dukiyansu suna yin sadaka suka ce annabi kan gwada mana abin da dami mu kamo masu kuɗin nan sai ya koya musu tahalili tahamidi takabiri yace ku je ku yi za ku kamo su da suka je suka kama to wayannan masu kuɗin ba irin masu kuɗi ne wargazazzu wanda ba ruwansu da addini ba su masu addini ne kuma ga kuɗi da suka ga ana tahalili tahamidi takabiri su ma suna da baki sun yi similarities a wajen ko yadda kake da baki haka yana da baki yadda aka yi magana haka da ni ba mu yi similarities ba to amma yadda zan kai kai ta ciro kuɗi kai kuma idan ka ciro ƙuran ka kaga an samu difference a wannan wajen an samu bambanci da suka ga haka su ma suka kama yi masu kuɗi suna ta yi kawai suka sace kai ƙara talakawan annaba abin da ka koya mana nan kaga su ma to ba za a iya yi an rike bakin su ba ko ba haka ba su ma sun gan mu sun kama yi sai manzo Allah ce ku ya kuri zalika fadalillahi yutihi man yasha falalan Allah ne Allah yana ba mu wanda ya ga dama to amma a baka kuɗi kana ta tsiya da shi ka gina gidan kallo ka gina gidan mata ka gina me duk abin da zai taso na tsiya wai a nan kuɗin sai ke saboda Allah malam wannan ba za ka ji tausayin irin wannan masu kuɗin ba ba za ka ji tausayin su ba da ka ga duka irin wani abun dubawa ne to shine sai zama manzo Allah ya yi haka saboda kwaɗayin dasu musulunta ne sai yake ganin to a ɗan ba da waje mana masu wa'ina ubangiji ya ce ma alaika min hisabihim ko min shay babu wani abu da yake kanka na hisabun game da abin da ya shafi wato abubuwa na arzikinsu su ballantana har ya zamanto ka kore su gabarin kasu wannan ba su da shin nan baka da wani hisabi akan wannan wa ma min hisabika alaihim min shay sannan babu wani hisabi naka da kididdiga a kansu wato game da abin da ya shafi naka fa ta da hum har ya zamanto ka kore su fatakunan na min zalimin sai ka waye gari ka kasance cikin azzalumai idan ka aikata haka mana kada ka yi haka na وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين الله تعالى يكتوى وكذلك فتنا بعضهم كو ببعض أي معنى ابتلينا كنا كما هكا مكا جربتي شاشن سو دشاشي من جربتي وإن سكي ما ستوكك ما سكولي sai sai zamanto su ne suke ƙasa da talakawa saboda talakawan su suka yi imani da Allah don haka duk inda kuɗin kai kai da kuɗi ba ka haye talaka a matsayi sai in kai ma kana da mene sai in kana da imani duk kuɗin kan ba ka da imani to shi talaka mai imani kuma yana sama da kai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala dukkanka duk launinka inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li sai Allah ya ce inna akramakum 'inda Allah a ku wanda ya kowa wurin Allah a cikin ku shine wanda yake gwada wa Allah tabaraka wa ala tsoro Allah ya ce mun jarabci shashi kamar haka ne muke jarabtan sashi bisa sashi liyaqulu domin su masu kudin nan su ce ah, a a haula imanna Allahu alaihim min bainina waɗannan su ne wanda Allah ya musu baiwa wato a tsakaninmu shi nan talakawa amma an musu baiwa sun fada cikin shiriya an gane alayhi sallahu bi a'lama bi shakirin shin ubangiji baka san shi ne mafi sani wato ga ainihin waɗanda suke masu godiya ba ma'ana waɗanda suke gode wa Allah ta'ala sai Allah ya shiryar da su ya sanya su akan hanya na وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم الله تبارك وتعالى يكتشوا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo maka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qul ka ce salamun alaikum amincin Allah a gare ku tun ana duniya salamun alaikum ran lahira ma a ce salamun alaikum dibutu fadkhuluha khalidin amincin Allah gare ku ku shiga gidan aljanna za ku dawwama a cikin gidan aljanna an gane tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam duka assalam gaisuwa ne na mutanen Allah a bayan ƙasa kuma gaisuwa ne nawa na 'yan aljanna mala'iku ma sukan gaya wa 'yan aljanna irin wannan gaisuwa Allah tabaraka ta'ala tun anan duniya ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka yi imani da ayoyinmu idan suka zo maka ka ce musu salamun alaikum amincin Allah gare ku kataba rabbukum ala nafsihi rahma ai Allah ta'ala ya hukunta ya wajabta yin rahama makansa Allah mai rahama ne shi yasa daga cikin rahama na ubangiji ta'ala sai ka ga ba a shiga tsakanin Allah da bawa domin Allah mai rahama ne kai dai naka wa'azi ne amma ka ce wallahi wani Allah ba zai masa rahama ba to ka shiga matsala wata rana wasu bayin Allah da suka gabata ɗaya yana ta wa'azi wa ɗaya iya ta masa wa'azi da ya gaji da wanda ake masa wa'azi sai ga shi an dame shi da wa'azi ce kai ba dan yadda da wa'azin kan ba ba dan yadda ba shi kuma da ya ji haushi sai ce wallahi Allah ba zai maka gafara ba eh kenan sai Allah ya dauki ransu gaba daya yace mani allazi ya ta'alla alayya Allah askiru ala fulani waye yake wuce min gona da iri waye yake min karambani yake ce ba zan gafarta da wani ba to gafartu lahu wa habattu amalaka na gafarta masa kai kuma na bata ka. ashe kai ne wa'azi baka isa ka dubi wasu group ka ce a ah, nan ce wasu wa ba musu wa'azi har yanzu ba su karba ce ka kyale nan yan wuta ne wallahi a a saboda baka sani ba sai dab da su mutu su imani inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-janna fa yadkhuluha dan haka in sun zo ka ce salamun alaikum amincin Allah gare ku sannan kuma ka gaya musu ka taba rabbukum ala nafsihi rahma ubangiji ku ya rubuta wa kansa rahama abi ma'ana annahu man amila minkum su'an bi jahalatin duk wanda ya aikata wani mummunan aiki bisa jahilci an gane wannan ko ta inda ya zai kewa wannan mummunan aiki sai maza ya ankara ya faɗaka sun ba ya tuba ai raja'a kenan ko an za amal ya dawo daga wancan wato aiki wadda mara kyau shine sun mataba sannan ya tuba ayi raja'a to min ba'dihi bayan ya aikata wannan mummunan aikin da ya tuba kuma bai zauna ya yi tsibba wa aslaha amalahu kenan sai ya gyara kuma mai aikinsa shine wa aslaha ai aslaha amalahu ya gyara aikinsa to ka gaya masa to lalle wannan fa annahu cewa lalle shi Allah madaukin sarki gafuru rahim mai gafara ne kuma Allah madaukin sarki mai rahama ne na. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين الله تبارك وتعالى يتي وكذلك أي كما بينا ما ذكر كنا كما يدى منك بيان أبو بوان دعك أنبتنا الله يتي نفصل الآيات مكي فلا فلا مكي جلا جلا دكي دكي game da ainihin alkur'ani ne ya zahara alhaq domin gaskiya ya ainihin bayyana ko ne ya zahara ko dan gaskiya ya bayyana ko a bayyanar da gaskiya fa umar bihi sai zama an yi aiki da shi sannan wal tastabina ay ta zahara kenan saboda a bayyanar da sabilil mujrimin hanyar waɗanda suke mujirmai wadda suke masu masu ƙetare wa Allah sai zama ne ba kenan sai a guje ma wannan hanya Allah yana filla filla da Alƙur'ani ne ya yi dalla dalla domin ya bayyana ya fito sarari da hanyar mujirmai saboda mutane su gane wannan hanyar su guje mutum hanyar da ya zama ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama na قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين كذا فا دك وانا الله ينا تأمرت منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم Allah ya ce masa kul ka gaya musu Inna nuhitu lallai ne din nan an hane ni an a'budu allazi ko tad'una in bauta ma abinda kuke bautawa Allah ya hane ni da wannan ma'ana dukkan tarkacen kayan bautan da kuka debo to ni Allah ya hane ni in yi wannan al'amari din Allah ya hane ni in bauta ma abinda kuke bautawa min dunillahi ko ma bayan Allah tabaraka wa ta'ala kun ka gaya musu kuma la attabi'u ahwa'akum ba zan bi san zuciyanku ba ba zan bi san zuciyanku ba domin in bin san zuciyan wani abun yi ne ya kamata ka fara bin san zuciyan kanka ko ba haka ba to amma ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an gaya masa kare bi san zuciyansa kare mu kuma san zuciyan wani wa bi zalika umir ko ba haka ba ma'ana kamar haka ne aka umurce ka ma'ana wastakin kama umirta kenan ka tsayu kamar yadda aka umurce ka inji Allah wala tattabe ahwa kar ka bi ne kar bi ainihin wato son zuciyansu dan haka ka gaya musu cewa ai ba zan bi kuma wato son zuciyanku ba bi ma'ana qul a attabi'u ahwa'akum ba zan bi son zuciyanku ba ai fi ibadati ha kenan wurin bauta ma wannan kayan bauta da kuke bautawa kadi zalantu izan in ko hannai haka to lalle a daidai wannan lokaci ya zama na halaka kenan in har bi kayan bautan ku to ni kuma ya zama to na bata kenan na bace wa ma ana minal na dawo kuma bani daga cikin shiryayyu ai kaddalaltu hakika na riga na bata kenan izan wato ai izan kaddalaltu kenan a daidai lokacin da nayi wannan to ya zama to na bace kenan in na bi abin da kuke yi na san zuciyanku kuma wa ma'ana minal muhtadin ya zamto na wayi gari na kasance ban daga cikin masu shirya hujja kenan نعم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين وكاجي الله دينا تأمر تمن زن الله صلى الله عليه وسلم كما دعا بندي چه فدا يا فدا قل يا مسكينا إني على بينة ني إنا كان بينا نم إنا كان هجة أفيلي an gane ko ni ala bayyanatin min rabbi ni ina kan bayani da hujja daga wajen ubangiji na amma ku kuma fa wa kazzabtum bihi ai kad kazzabtum bihi kenan ku kuma kun ta ubangiji ni ina kan hujjoji da bayani na ubangiji na ku kuma kun ta ubangiji na din abun ku an gane wannan ko ai haisu asharattum kenan yayin da kuka koma shirka ma'ana kun ta ubangiji to ma indi ma na bihi abinda kuke gaugawan nan da shi abun bai hanuna ne da kun ga aiki da gamawa ai an gane ma'anan karatun ko cewa in kai ka ne Allah ya saukar da ka zama in kai ka ne ko kuma kawo mana kiyaman mu gani ko saukar ya ce abun ba ya hanuna ne wallahi da hanya an gama kaga wanda yana nuna Allah ya a hakuri ya fi san Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri ashe da abun a hannun annabi yake an kai shi makuran da da an yi ta an gama kawai ko ba haka ba amma Allah sai ci gaba ba baka ganin annabi yana rarrashin Allah wa yake rarrashin wani Allah sai rika mene rarrashin manzan Allah ka yi haƙuri an yi kaza masu irinka kaza ya faru an yi kaza sun yi haƙuri ka ci gaba da haƙuri shi Allah zai gaggawa a hidimansa a rete tafiyar da abubuwansa ina ba ta muna lura sannan haƙurin Allah ya kuna bawa to shi yasa annabi ce biya musu abinda kuke ta ce a kawo din nan fa baya hannuna ne da yana hannuna itimis means ne walla da za an gama komai da haka shine sai yake faɗa musu cewar wato ai bi ma'ana ma indi ma na bihi abinda kuke gaugawa na azaba a kawo din nan abin ba bai waje na ne dan haka ilil hukumu illa lillah babu hukunci face nawa na Allah tabaraka ta'ala ya qussul haqqa shine yake bada labari na gaskiya wa huwa khairul fasilin shine kuma mafi alherin masu hukunci da rarrabe abubuwa filla filla sama da duk wanda zai bayanin abu a gane bai kai Allah tabaraka ta'ala ba duk wanda zai misali a gane bai kai Allah tabaraka ta'ala ba na قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وكاجي النبي يتي Allah ce gaya musu kulka gaya musu lau anna indi ma tasta'jiluna bihi abin da kuke gaugawan a kawo na azaban nan da a waje na abin yake wallahi laƙudiyar al'amur ko baini wa kun da yanzu an gama komai da yanzu kai ka san layin ka kai ma ka san layin ka kawai da yanzu na tawarwata guri ko an ware makaryaci ko an ware mai gaskiya kuma ko kai ne ma da haka ne ko ba haka ba kakan ga an yi wani irin kwaɓa wa Allah ka ce kai wallahi inda kai ne ma da sai ka tashi duniyan nan kuma ba ne ba kakan ji takaici idan ka ga wasu suna rashin mutunci wa Allah ka kan ji ka inda kai ne wala da an yi an gama amma Allah mai hakuri kai ma da kanka kakan ce ka amma Allah mai hakuri ka duba waɗannan rashin mutuncin da suke amma la zuba musu ido ya musu ne istidraji har su zo su same shi to shi ne ubangiji baraka wata ala ce gaya musu inda al'amarin a waje na yake a wajen ka yake laqudiyal amru ne wa kum da an gama komai tsakanina da tsakaninku wallahu a'lamu bi zalimi Allah shi ne mafi sani ga mutane wanda suke azzalimai masu yin ainihin wa Allah ta baraka wata shi gana to ina ga an gwada min in tsaya haka domin akwai yan wasu tambaya wanda za a gudanar insha Allah tabaraka wa ta'ala zai zamanto mun tsaya kenan aya na hamsin da takwas in Allah kai mu gobe za mu tashi aya na hamsin da tara insha Allah tabaraka wa ta'ala na assalamu alaikum wa rahmatullah malam mai tambaya na farko cewa yake yi ce assalamu alaikum malam da fatan kun tashi lafiya mata ne ta ce don allah malam alluran tazaran haihuwa tana kare azumi ne to wannan wata baiwar allah tana tambaya akan allura na tazaran haihuwa yana karya azumi kamar allura na family planning kenan to a iya abin na sani dai allura in ba yana kunshe da sinadari ne na abinci ba to malamai suna nuna cewar baya karya azumi amma idan alluran yana kunshe da sinadari na abinci wanda maimakon cin abincin aka maka wannan alluran. ya wadatar da kai ga barin ka ci abinci to wannan allura sunansa yayi ne ya karya azumi mu gane dai ba muna magana akan matsayin yin alluran tazaran ko rashin sa ba ko a yaya kamata a yi ko kuma yaushe kamata a yi ba shi muke magana ba saboda abin da ta tambaya shin yin allura din kawai za mu ɗauka mutlakan yana karya azumi to in dai allura kowane iri ne in yana da sinadari na abinci yana mene yana karya azumi in ba yi da shi ko baya karyawa wallahu ta'ala alam na a ah, mai tambaya na gaba cewa take yi malam wai ne tana al'ada na tsawon kwana bakwai to kuma wannan lokacin sai al'adan ya wuce kwana bakwai to wai yanzu ya za ta yi to a tsari dai na malaman fikihu suna gwada za ci gaba da yin kari ne har jinin ya kai kwana goma sha biyar don haka idan jinin ya kai wato kwana goma sha biyar fa'in ma da dammu injinin ya ci gaba da wucewa sarat wa mustahadatun kenan ta dawo mai istihada a maimakon ne mai haida ala ayi halin da in mace tana haida ya zama kwanakin da take haida ya wuce mata hatta ta yi ziyada kuma ya ci gaba da shudawa to sai zama ya tashi daga haida ya koma ne ya koma istihada istihada kuma shine ake ce masa jini na ciwo kenan wanda shi baya hana azumi baya hana sallah baya hana ma miji kusantan mace in ya ga dama a haka domin jini ne wanda yake zuwa bai da control kwata-kwata kawai sai lokacin da Allah ta'ala ya ga dama ana kuma iya nema masa magani shi kuma jinin haida ba a nema masa magani sannan ana iya bambancewa ita ma za ta iya gane wannan istihada ne ko haida ne wurin wasu na bambancewa wajen kalansa ko warin shi ko kuma tsinkewansa wanda kuma ba sa ganewa suna amfani da kwanakin haidansu ne in ya riga ya wuce musu to sun san yanzu ba su mene ba sa haida suna istihada ne wannan dai shine a tagace wallahu ta'ala alam na a yace shi wannan malam yana da wani makwabci ne wanda ba musulmi ba suna zama a kasuwa to wai ya halatta idan dai zaka sai ya bamu wannan wanda shi ba musulmin ba ya halatta ya bamu wanda ba musulmi ba zaka to zaka dai ana bayarwa har wanda ba musulmi ba idan aka ga bashin zai ba da maslaha na yayi mene ya shigo cikin musulunci idan aka gan shi yana dan tangadin alamun na san mene musulunci din to la ba'as za a iya bashi don a yi encouraging ɗinsa ya yi mene ya shigo cikin musulunci amma in ba haka ba ba da ka je ka ƙara abokin gaban ka ƙarfi ya zo ya murkushe ka ba ko ba gaskiya ba <laughs> yau wannan shine kawai amma an aka ga alamun yana ƙaunan abin an gane ko to ana iya badawa to haka mutum ma iya ciki aka gana tangaɗi na tangal tangal abin bai kama zuciyarsa ba shi ma ana bashi don ka san kuɗi ba inda ba karkata mutum ya yi <laughs> ko ba haka ba ne wani lokaci ma an kai magana sai a ƙi karba amma akwai kuɗi a jikin kai ga ana bin ka in kai na zuwa ko ba haka ba saboda kuɗi ne kawai to da haka ga ana iya ganin in hakan zai ba da maslaha to labas idan an bayar wannan shine wallahu ta'ala alam lokaci yayi akwai wani bawan Allah shi ma da Allah ya hore masa ya buɗe sabon shago yana so yan uwa su taya shi da addu'a Allah ya sa ya buɗe a sa'a muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya buɗe a sa'a Allah ya ba sa'a Allah ya kada fitina Allah ya sa a mora da ma sauran waɗanda suka buɗe shaguna ɗin duka muna musu addu'a Allah ya sa sun buɗe a sa'a kuma Allah ya sa abubuwan da za su rika samu su tallafa wa rayuwarsu da kuma addininsu Allah ya sa mu dace shi ga lokaci yayi to insha Allah ta'ala nan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuban harce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana ladufa mana siri duniya da lahira la tabbatar da mu akan da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yan uwan mu musulmai suka ga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu wannan mai gida muna masa addu'a la gafarta masa kurakuran sa la kai rama cikin kafarinsa muna roƙo Allah da suka muna aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙo Allah yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu Allah ka zaunar da ka san mu lafiya muna roƙo Allah ya zaunar da ka san mu lafiya shugabannin mu Allah ya taimake su akan abun alkhairi abubuwa na shari da suka doro akai Allah ya shiryar da su ya ganar da su muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su bai Allah muna roƙon ka kafa su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana guduma wajen maka ibada da wannan lafiya Allah ka ba mu muna mai albarka Allah ka ba mu muna mai albarka rufa mana asiri duniya da lahira Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una 'ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin